yau in ka shiga abin da ake ce maliki da karama ko CSE cikin consultation hamsin sai ka iske ya da kashi hamsin cikin hamsin din nan kenan kamar kashi ya da talatin da masassarar cizon sabarauci in ka samu yaro hamsin da sun kazo za ka iske ya da yaro talatin wannan ciwon ne su akwai wasu kamar matakai da aka ɗauka a bana domin eh, tunkarar wannan matsala lalle bana an ɗauki maye-mayen matakai kama a wata kamfani da za a yi da ake ce ma cps cps kamar maganin masassarar cizon sabro kakin ta kama yaro wannan kamfani kama za ta ɗauka ƙwaƙwarin matakai wanda za a iske yara abinda ake ce ma civil yaro wata uku zuwa wata goma sha ɗai da kuma yaro zuwa wata goma sha biyu har shekara biyar abinda ba a saba yi ba iske su gida a ba su magani a ba su magani na kwana uku wanda zai kare su cikin wannan lokaci kuma yaro in ya sha wannan magani kamar sai ya yi wata guda wannan ciwon bai kama shi ba kuma bayan wata gudan nan ga irin matakan da an ka tsoka za a dawowa a ƙara raba wannan magani kyauta har tsawon wata hudu tunda shi sabo an gano inda muna ta fara kamar cikin tsawon wata hudun nan ne yake banna kuma to cikin wata nan hudu za a ji yanzu in ka tsoka wanga wata na august da ake in an ka yi wata mai kama za a yi wata na sama za a yi wancan wata na sama za a yi saboda an gano masassarar cizon sauro ita ce ummul isat yawan cuta nan ƙasar tamu kuma na biyu ita ce ummul uba isa kashe yara ƙanana da yawa da kuma sa mata bari da sa ƙarancin jini ga mace mai aihuwa kuma da sa barin ciki ga mace mai aihuwa kuma da kashe mace da yaro da yawa cikin wanga lokaci to don haka nan ne partner waɗanda ke tallafa mu Nijar sun ka gano duk abin da an ka faɗa musu haka nan ne sun ka yarda don haka nan ne an ka ɗauki magani an ka kai ko ina saboda cikin watan ga a duk inda yaro yake wanda adda wata uku zuwa wata goma sha ɗaya ko wata goma sha biyu zuwa shekara biyar za a je a bashi wannan dozi ɗin ta kwana uku don a kare shi ya kake gani doktor wannan mataki zai iya yin tasiri a yaki da cutar ita masassarar cizon sauro to lalle wanga matakin zai yin tasiri tunda da an yi shi wani wuri ya yi tasiri to don mi nan wajen ba zai yin tasiri ba sai dai in waɗanda an ka sa gaba su wannan abun ba su yi tsakani da Allah ba sai in dai waɗanda an ka ba maganin su je sarawa sarawa ya tsakani da Allah ba amma tun taimako ne na ƙasashen waje sun kawo kayan aikinsu su Nijar ta yi kukan tana da matsalar cizon saboda da kuma mutane na aihuwa mata na aihuwa sun yarda sun ce za a yin wannan wajen tsawon wata hudu duk wata za a zurawa waɗannan mutanen da na kwaɗi kyauta magani kenan in ka gaba yi ba kenan sai dai in waɗanda an kasa su wannan aikin ba su yi tsaye ba saboda ƙasashe da an yi wannan abun abun yayi kuma bayan shi an iske masassarar cizon sauro ta rage kwarai